Ni ne. Ah. Ba ke ka kuma. wani ba. Gani nan ni ne nan nake magana. Dan Alhaji. Ba gani. Yanzu na hankalin ka. Da suwaye a nan. Ji kamar yana magana da sa'o'insa. Kamar ƴaƴanka. Duk maganar da zan yi. Ki toshe kunnanki. Ke ba waje kike fita ba. Shi da yake fita waje. Shi zan zanawa. yau duk abin da na sha kai na shawa ai naka shi ike bayar da kai eh. duk abin da ka gani yana faruwa a yanzu a rayuwa mu muka ba da kanmu ake mana cin kashi shine kai maimakon ka kare ni eh. ka kare mun mutunci na eh. ka kare mun daraja ta yau kai kake fita ake zama da kai a dandali ba ku aikin komai sai yi da mutane da ni kai muna iya yin kace mana sunan ka har uba zai ci naman ɗansa kariya kake sha sha sha da kai nake babanka ne baba haihuwa ta sa ka ne ka haifan ba ra'ayinka ba ne ya sa ka haifan kuma human rai ta kasa ta duniya ta ba dan adam right human right shikenan kar ka ƙara shiga harka ta wallahi na ga haihuwa sa ka ne ka haifan ba kai kai ra'ayi ka haife ni ba idan kai ɗa ne ka mai da ni ciki a'a mai da ni wallahi mai da ni mai da ni Allah dan matsayin ah, na Alhaji dan Allah dan annabi ku rufa mun asiri dan Allah dan Allah ta yi ina da haki a nan gidan ina da haki na cinye ka kira da duk za ka kira a duniya saboda ka ga ina ma kara shine nace na cinye to in um, alhaji ina raba ka da zagi dan ta ta gurin wannan na zagi dan ba ni na bishi ba yaro ya riga zama rubutacce ina ka ina jan hannun riga ke ba ruwanci to in to ki kyale ni da shi to shi ke ni ni kada ke shi sai ina ma ba na so ki mutsara ki mutsara